وتقبل توباتنا ويصلح لك قلوبنا ويصلح اوقاتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله واستعنا بالله توكلنا على الله وسلمنا كلنا wadda ba ta annasu a ilahauna ya kuma tsalla billahi al’adu da wadda allahu mai aka dima da isa ya wanda isa nufo ka kulle isa ya malika suna wani afira ƙarfi ya kai yi wa ya zanta gani wani ikira ya malla wajen zuwa wala ya ta'ada da wakilina a a da yana wa da ya kai kulle maka wa rahimna alaihi ya ce da maka amma to a ajiyar to ya ayyuwa اللهم انزل الكتاب وانزل الصحاب وهزم الاحزاب وهزم اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وارسلنا عليهم اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك عهدك وعدك الذي وعدته اللهم إن شئت لن تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أصيل وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعز جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم أعز مستسيرهم اللهم أشف من كل داء وسبب اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه muna nan cikin darasin da haraji na wajajen aya ta ɗari hudu kwana jiya in ba kuma ci ba a cikin wannan darasi namu wato aya ta ɗari ɗaya ne ya للذين يرثون azumin ba da alifa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهدي har yanzu bai bayyana gare su ba A awalan ra'adin da zai ne rasulun ra'adda wato in wuta ta ta yi mata kana awalan ra'adin da zai ne rasulun ra'adda har yanzu bai bayyana ga waɗanda suke gadin gadin ƙasa ba wato waɗanda sun ka gadi marigaya a cikin gidajensu al'amari bai bayyana gare su nan ba da aliha bayan masu gidajen sun mutu Allah na sha sanna an bi ba su gane ba su ma in mun ga dama za mu kama su da zurfan wa na da ba ala ko mu sa ruhi mu rai zurfan su ko mu da su ma wanda su ba za su biya ba wato ba za su saurara ba ba sai idan muka ga dama muna hana mu saurara wa kuma mu na abin nan mu hallaka su da zurfan ba in muka ga dama wato ya kamata su gane wannan su cike cikin taitaye su magabatan ce an hallaka su saboda zunubansu da su ma na yanzu in ba su gyara ba za a hallaka su saboda zunubansu su ma in ba su gyara ba ka ya mana ya Allah da rangwamin ka inda ka abubuwan karimu ka yi mana rangwami ya abubuwa ya kai cikar kura تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وتلك القرى وإن جعلك san mun karanta a karya annabi nuhu an halaka su a karya annabi hudu an halaka su a karya annabi salihu an halaka su a karya annabi shu'aibu an halaka su duk kuma an wato waɗanda an hadda a karya annabi nuhu duk an halaka su cikin wannan darasi na don mun karanta waɗanda abubuwa cikin darasin nan namu shi na ya ce wa'ancan alkali wanda mun ka gaya muku na kusa alaika min an bayyana ya manzo rahama muna karanta labarin tana gare ka labarai na muke fata na wannan alƙaryuwa wanda garjiya a tsohon rasulun bil bayyana ce dukkan su lalle manzannin su ta zo musu da dalilai bayyanannu amma ba ma kanu ne yau mai ba su kasance suna imani da makar da mumin kawai da abin da uwayensu sun ka karyata can harko ba abin nan da uwayensu sun ka karyata su ma ba su gaskanta shi ba wadda uwayen sun ka karyata gaskiya su ma haka sun ka karyata ta saboda haka shi ya samu ka hallaka wannan kunga shi ake ce ma ɗabi in ba don irin wannan ba lokacin da an ka hallaka na gabanin su da in sun ka diba abin nan da ya sa an ka hallaka na gabanin su da ya don basira da ba za su yi wannan abin ba don ka halaka su to amma in Allah bai nemi mutum da shari'a ba wato duk dalilan da za ka bayyana mai ba su shirya shi don haka Allah ya ce zalika kamar haka ya tafi wallahu Allah ka sa ruhu-ruhu da alaƙa ala qulubil na ga bukatar kafirai duk a ganga da an ka gwada musu mutane annabi eh, yahudu sun ga da an kawo mutanen annabi nuhu ya kamata su yi basira ba su da abin da ya sha mutanen annabi nuhu ya shaye su mutanen wannan a mutanen annabi annabi shu'aibu su ma mutanen annabi shu'aibu su ma haka al'amarin su ya kasance ba su lura ba ba su yi bai zama darasi gare su ba sai da abin da ya cin musu ya cin musu hakanan mutanen annabi lutu su ma ba su lura ba sai da abin da ya ce mu mutanen annabi salihu ya ce musu hakanan su ma mutanen annabi annabi shu'aibu ba haka dai duka annabawa wani annabi bayan wani annabi wani annabi bayan wani annabi Allah ya ce haka dai ya daba wallahu Allah ka sa ruhi ya ruhi ala qulubi kafirin daga bukatan mutane kare wa ma wajanna la akthara min ahadi wa ma wajadna li aktharihim min ahadi wa ya wajadna أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأحد من wato ba mu samu ba أحد بمسامو sai ba mu samu alkawari ga mai ba wato mai ba su da alkawari duk da sauran injin na wanda ka iya tashi su a ɗauko karamin injin a tsasuwa wancan babban injin ya yi lokaci

wa ma wajenna da aka tsara min aya kuma wajen da aka cire min ahadin wato mai yawan su ba mu same su da alkawari ba wato su kahirai da ma ba mutane na masu alkawari ba kahirai ba su da alkawari in wajen na aka fara hular fasiki ba mu samu mai yawan su face kai na mai yawan su mutanen kai ne sun ma ba a suna min ba a ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أما بعدنا من بعد daga baya tun da su kun Allah ya ce ba mu mu samu ba wato babu yadda muka same su ba ce mai su ba su kai ne da muka gaya musu ba ya fa'ida gare wannan dalili na Allah ka ba su abin da ya sa ya halaka mutanen wa'annan alƙaryu wato su da alƙawari to bayan an halaka su sun mu ba asina min ba da musa sannan muka aiko musa bayan su da suna da ayoyin mu shi musa ma aika shi da ayoyin mu alaihi salatu wassalam ila fir'auna zuwa ga fir'auna ko mala'i da kuma mala'u na fir'auna ya an ce mala'u wato manyan mutane wa zalamu bi da fir'auna da mala'u na shi sun kai zalunci da ayoyin nan da aka aika sai Allah ya ce do a halaka su an kai baka na ake batun musu gidi ba ka ga yadda ƙarshen maƙwanda ta yi kasance kun ga an ambaci kisan musa dunkule cikin wannan ayat to yanzu sai tafsirin zai ambace ta daki daki ya موسى يا فرعون وقال موسى Ni rasulun min rabbil alamin ni manzo nake daga Allah ubangiji kun ga maganar da Musa ya fara faɗa masa da awara kenan inni rasulun ni manzo nake min rabbil alamin daga Allah ubangiji kun gani shi fir'auna bai yadda ma akwai wani rabbul alamin bai ma yadda ba dan ya ce abin na na ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayri an ka kyale shi ya ci gaba da harkoki ne ranar da ya sha iska sosai sai ya ce ana rafa kuma a ya ce ina ya tafi wani Allah ɗan ƙarami na ya babba ba kun ga wanda adda irin wannan aƙida da Musa ya ce mai ni zo nake daga Allah a ubangijin talibai ya nuna mai akwai wani Allah wanda ka aiko mutum wani Musa ya ce cikin jama'a da wa'azi kun ga akwai alamar da rigima tsakanin Musa da Fir'auna. Ajiyar ala Allah حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد ببينة ربكم فأرسل معي إسرائيل. wato wajibi na gara Allah a kula alallah da ilal haka kada yan wata magana in jingina ma Allah ce ta gaskiya ga haka tun da kun ka jina shi shi ya aiko ni shi ya aiko ni dan ne wajibi na garan kada in ma Allah ta ga kada da ita ko bai na tun wata ba hakika na zo muku da mu'jizoji daban-daban daga Allah ubangiji saboda ko da Musa bayyana ana ta abubuwan nan da aka yi na fere sun yawa wato lokacin abubuwan sihiri sun yawa lokacin da Musa ya bayyana A watakila abin nan ko yanzu ko halin da ake yanzu bai ci irin wannan lokacin ba kila don ko sai da su iya yawa to Musa ya ce na zo muku da mu'jiza ni ba sihiri na na zo muku ba da bayyana tun da rabu da mu'jiza na zo muku daga amma abin da nake so fara silma iya bani Isra'ila ka tafi bani Isra'ila tare da ni zuwa bai ce maka maqdis ka sake su domin ya ɗaɗɗaure su masu mai gina masu mai noma masu mai sauran hidimomi ya maishe su bayi haka ya ce to ka sake su dawo tare da mu bar ƙasa ga ta kama wuce zuwa gaske sai fir'auna ya ce mun kwanta tafi da ra'ayatin fatiha قال يا كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فعلق عصاه فإذا هي ثعبان مبين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kamar tirin kaji nasu amma ba yi na da shi shi bai tirin shi yadda suka yi sihirin hakan na an ka ba shi mujiza ya to da ita kamar wanda suka tirin amma dai ba tirin na ba shi na shi shi saboda haka yana cewa ni na zo muku da mu'jiza daga Allah ubangijin ku ba su ki bani Isra'ila tare da ku sai auna bai ji daɗin wannan magana ba kana in kun ta je ta da ayatin ba. shi Fir'auna wato yana so ya birge kuma yana so ya adalci sai ka yi bai ya adalci yana so ya adalci sai ka yi bai ya adalci don Qur'ani ya ce wa ta'zuna umur zalimuna kamar dai su ne azalumai Idan haka ko ka yi ya so ya adalci inda an halitta alfalin zalunci ne bai bari shi ya adalci to amma shi san yi shi adalcin to amma an halitta an halitta kadi kala in kwanta je ta bai ya ce idan kai Musa kago da aya ko ba ta bai sai ka kawo ta gaban jama'a in kwanta mana sadiki ne in ka ma cikin masu gaskiya kawo aya da ka tura ita gaban jama'a a gani wannan magana da ya faɗa kai Musa ya shirya fa ta a sawu wanda suka yi kamfanin su na sirri shi ma musa sai zo ya shi sanda sai ya kada ta an ce auna yana zaune bisa kujera ce ta abin na ma'aikata ne na ne sai musa ya wa wannan sanda kan kujera Wanda allah ya koya mai wadda zai yi da ita farkon suratu ɗaha to sai ya ɗauki ta sai ya jewa lokacin da ya jewa ta an ce sanda ta juya daban-daban ta ji juya daban-daban amma daga ƙarshe bai zane tsobanin sai ga ta koma maciji mubinan bayanan ne tsoban wato maciji karami haka wanda aka saurin tafiya to sai ga shi ta koma kamar maciji dan matashi haka matashin maciji mubinan kuma bayanan ne an ce kuma kusa da fir'auna tattara kuma in ji abin na masu tarihi sun ce ta dole yana abubuwan nan na ban tsoro da maciji da yi da dora kallon ka yana hidda harshe na yi a harshe na kawai ka yana hidda yana kallon ka kaza idan ka ga maciji yana hisuwa maka harshe yana kallon ka cutar kai ka sani ne eh, cutar kai ka sani ba ke ta dora haka yanzu masu tarihi sun ce fir'auna ya ji tsoro kwarai don sai da ya zawo wajen wuri to amma amma manya jin tsoron manya ba kowa ka gane shi ba sai manya irin su saboda haka fir'auna ya ji tsoro amma bai bari an ka gane ba falka a kawo sai abin na wani za a yi da sannan Musa ya fitar da hannu ne da yi kun san da farkon surat Allah ya faɗa mai wa da kai da kake cikin gidan sai ya hidda hannun nan ko daga cikin addini ne bai za bai dawo sai ga hannun ta koma fahimtar na biyu na da duk waɗanda ka kallo sun ka kalle ta koma fahimtar waɗanda abubuwa haka nan na su dawo da fili wannan lokaci sai musa ya zo musu da mu'ujiza irin sihirin su amma nashi ba yi na ba don lokacin nan in ba irin wanda suka yi nan ka kawo ba ka birge ba dole sai kayi abin da sun kai din nan sannan za ka rige in kai wanda ya nasu to shi na Musa ya tsara nasu saboda na Musa mu'jiza lokacin da yayi wannan kana mala'u min kan sarawa قال الملأ من قوم فرعون إلا هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ لو كان الملأ من cikin amma cikin sura shi shi ya wannan da amma nan an ce malawa sun ka faɗa wato kenan da fir'auna da malawa da fir'auna sun ka a ƙalar malawu sai manyan mutane sun kashe min kama fir'awa inna haza da tsarin abu lalle wanga mutum ne mai sihiri na kuma masani ga sihiri saboda haka ɗaukar mai matakin da ya sace da shi an kai wasa zai a shiga yin don ya san sai sihirin yuridu an yi kwalje ku fir'auna ɗan siyasa saboda siyasa ta kawo shi makamin nan na fir'auna fir'auna sunan gwamnati saboda haka sai fir'auna ya yi umarni da siyasa ce da ya sani yace yuridu an ya kurja kun na asibi wannan malami ne zai su ya kai fitar da su daga ƙasa da taku to yan kun kaba ƙasa ga yana za ku koma an zai an gudu ne jira ku koma wata ƙasa saboda ka ku bari da shi ku da ƙasa ba ni shawara abin da zai ci ban shawara amma za ta amuru ni za ku ba ni umarni ku ban shawara in kare ko in kare ƙasa kun ga tun da an ce shi za a yi daga ƙasa kun ga ba su iya kai su ba auna goyon don kai a kore su daga gare su wannan shi na abin da na siyasa da auna kwararre na ga siyasa a lokacin nan sai ya gama da yan take kuma da yan nemi shawara kalu a قالوا a وأخاه zan madara ويأتوك بكل ساحر عليم ko a kawo da shi da ko ko guda domin za a yi sun ka mukabala za a yi da zuwa ga wanda aka gaskiya da ya za a yi mukabala sun ka wa da ke zulma da yi ba yi ka cikin manyan birane ka kashiri da su tarawa mutane yana da abin nan da kananan hukumomi da jihohi wato wajen dubu sai da wani abu da ake a tattaro su a samu babban yini a tara su duka su taruri guda a son ka taruri guda sai a gwada da su da musa a ga wani hujja kwarai in ka ce duk garuruwan ka su dawo ya atuka da kulli sa'ir za su zo ma da kowane mai a alimin wanda a masa kun san ana samun malamai daji da kwararri cikin na birni amma ba a san su ba saboda kawai su ba a san su ba ba a yi fata kauyuka da birane ko ina kowa sai sun ka tawo kowa a tambaye shi malaman su yadda malaman su cikin su za a samu wanda ya mutu ke yi. Fir'auna ya ce gaskiya da shawara ina ya ta'adara a yi. shi ke nan abin da sun fito inda musa sun ta ce ka sanya mana mawa'idan la na wani kunan wala an taɓa kanin suwa kala mawa'idan ku yawan waje musa ya ce to tun da kun ce in ba ku lokacin lokacin ranar sallah ko an yi shirar nasu duha kuma a tara mutane lokacin hanci da lokacin ya yi sai ga mutane an fara waje a tara su duha وجاء سعرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نعم الغالبين قال نعم, نعم. وإنكم لمن المقربين sun iya dubara cin kuɗin shugabanni shi ko ya iya dubara danne masu malaman da ba na Allah shi ya wa wannan shi kun san wato kamar al'adar mutane yanzu za ka ga ɗan siyasa wani yanzu tun yanzu an gama zaɓi yana nan yana wahala da mutane don mata su ta haihu su kawo mai yan aure za su waɗe su kawo mai yan haihuwa an kai su kawo mai yan rashin daya an kai su kawo mai kowace da lura in zai kayan musu wanda su kawo mai kowace da lura sun suka kawo mai na ɗauka amma alamar suka malaman fir'auna sai lokacin zaɓe ya tsawo, sai ka ga wasu sun fara koma wani gini don bar wannan mai gidansu wanda ya ɗauko da nuna su shekara don bar shi an koma wajen wani wasu ma sun ba fatin gaba ɗaya wai gari ba da kuɗi ga sabon mai wani eh, kun ga wannan ce amana in kuka diba za ku ga haka nan kuke haka nan sun ka so zuwa fir'auna saboda haka waje a saharatu fir'auna malaman fir'auna sun zo kalu da sauransu sun ka Musa sun ka ji fir'auna sun ka ce ran ka ce za mu suka ce to bismillah sun ka ce to na za a biya mu ka ce ka zama addu'a sai da kai kai da ji fir'auna ba za a ba mu fir'auna ya yi ka ya yi ka duniya fa inna lana la ajran shi akwai jingar da za a biyan mu in kunna na hannun galibi ne in mun zan mu muka da Musa shi suka so a basu yanzu kala namu ya ce akwai jingar da za a biya mu nawa za a ba mu ya ce wa inna kullu min muqarrabi na kai kokari ya an kace zabe ko an ko an maku sa ko ɗari ba ko yanzu ya ci zabe mu duka ya ci zabe biya sai yi wa kusa ya alkawari ke ai ɗan siyasa ƙwararre mai yaudari in kai so mai da yaudara alkawari ke sai shi ma alƙawari ka sai ka sa kuɗin ka duka yanzu ka ƙare ba a ci zaɓi ba kai ba a ramu kai ba ba a rure ba ɗan siyasa ƙwararre bai ba da kuɗi in ka so mai ba da kuɗi ba ƙwararre na ba shi ƙwararre alƙawari ya kai kada sai ka yi aiki ba kiran ya an ci zaɓe shi ke da awon ya ce to ya eh, an ci zaɓe wa na kullum na mukamari lalle kowa makusanta ko na cikin makusanta shi kenan dinga da za a biyan su na, amma sai ya za su ne wayo a dauki kuɗi ya wasu in ba shi zaɓe ba kada shi ya faɗi ko ya zo mu faɗi gaba ɗaya Fir'auna ɗan siyasa na ƙwararre kuma. Lalu ya Musa, قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نعم المتقين قال علقوا فلما علقوا تعالوا fara kaɗa mu'jizarka ka fara kaɗawa wa in ma an na kuna na hannun mulki ko mu zammo ne na farko da mu kaɗa firin wannan abin da suka nema ga musa kenan to sai musa ya tunani ya ga abin da ya kamata su kaɗa firin ya sa su ba. in sun ka kaɗa firin su za su birge mutane kwarai bayan sun birge mutane mutane sun ga kokarin su tun da sun ga kokarin su duk wanda ya guje wannan mutane za a ga kokari ne ya dama eh ya ce abin nan ku jewa na ku yi ku fara wato ku fara kaɗin kala alifu ya ce ku jewa ma alƙau kada sun ku jewa kayan sihirin an ce sun zo da sanduna an ka samu su zai ba ka aje su cikin rana sai ka ga sanda tana mirdawa ta kuma mace tana tsaye a cikin zai ba sai an ka samu sanda yanzu ka samu sanda ko ya giya ka samu da zai ba haka ka aje ta bisa zai zai za ka ga tana tsaye to haka nuna sun kai sun ka so da sanduna da ya kwai sun ka kawo abin nan sai ba sun ka samu ta halar sai ga shi suna ana ganin tana motsi sai sun ka birge kwarai sun ka birge taro bayan sun rage taro Allah ya ce wala ma alƙawar da sun ka kara sihirin su sa ruwa a yanar lafiya sun ka sun ka ce idanun mutane sun wa idanu sihiri saboda haka mutum bai gani abin da bai gane abin da yi na zai idanu ne na an kusa ya ce bai gane gaskiya al'amari da karabuwan suka ba mutane tsoro kwarai waja'u bi sayyin azima Allah ya ce sun zo da yi azima wanda babba Qur'ani ce, sirrin da sun fito da shi azimu babbana kwarai in ji alkur'ani kun ga sai da ya girma tun da kun ka ji ƙur'ani ya ce mai azimu to sai yan gaskiya girman da ya yi ya yawa don sai da annabi musa ya manci da abin da an ka ce mai ya kada sanda sai su suratu a an koya mai an ka ce ya ga abin da ya gani ya kada sanda musa sai mai ki ga sandar da hannu ne in ka ji tsoro sai ka manci da abu da yawa in ka ji sai musa ya ji tsoro ya mace da sanda kan da hannu ne kan da ne suna saboda tsoro halan jibril na tare da annabi musa wa auhayna ila musa wa auhayna ila musa ala al-qihas fa idha hiya talaqqab ma sai muka wahayi zuwa ga annabi Musa ya ji to Musa an alƙi a daukar taka jefa ga amma ya manci da an ce cewa don mutum dun mutum da Musa ko umarnin aka ba shi ya ɗauki sanda ya jefa da a kawo ya ɗauki da ya jefa daga hadin ma ya fi kuna kan yadda suka kaga malam tana bin tana bin sandunan nan nasu yabban nan nasu da sun kasa mazai ba da kibar da kuri tana ajiyar. kuma sandar gaba mai rai da sanda dai ce kawai ta mu'ujiza sai abubuwan da aka tsaka gaba dai ta haɗe suka bayan ta haɗe sai ta tsaya kuma cikin ta bai ƙara ginawa ta ce sanduna irin da sun yi dubu amma kuma cikin ta bai ƙara ginawa tana nan zan ta yaba faru kun ga wannan ya nuna abin abin tsoro na ana nan wata take ko ka alhaku sai فوقع الحق وبطل ما na يعملون ولقوا هنالك وانقلبوا ساخرين وولقي السحرة ساجدين nan ta sai gaskiya ta tabbata wa badala ta ne amalu da duk sai suke da tsaci wa gulibu hunalika nan wurin da an malaman fir'auna da shi suka jiyo tagiri na suna kusan malami ba malami ko mugu na ba ɗaya yake da jahili mugu malami ko mugu na ba ɗaya yake da jahili mugu to mutanen fir'auna malaman sun san wanda sun kai haɗin tseren abin da ya wani tseren nan bai na kulawa ba sai ke gaskiya ta saboda haka bawal ke fara ta sajidi da kuma ka je wanda masu jeri suna da su duka sai sun ka duka gaba ɗaya sun ka kai da zuwa ga Allah dukan zo gaba da suka ce wallahi wanga haraka ta ne kan shi ya haraka Allah to bari mu gaishe shi mai haraka da na zaune Sai lokacin da Fir'auna ya zawo sai da san da ta kuma jiwa waje ne san da ya zawo sai da ta jiwa waje ne masu tani sun ce ya zawo Fir'auna ma tsoro gare shi amma milki gare shi ba a iya kawo gare sun don san masu mulki barazana da shi kun masu militin gari ko gani ko fara kura ba ta tsoro kun ji abin da faɗa daga shugabanni na sama hannun tafiya hannun na da ƙananan hukumomi ko fara kura ba ta tsoro kariya a gare su shi yasa suka je suna ta maganganu na faɗa abin da sun ga rama amma gaskiya ko fara kura ba tsoro wa fir'auna kan ya ji tsoro amma wanda ke sa haratu ta jiki an jefar da masu tsiri sun kai su ba sai sun kace goshin su kasu da za a haraka ka ta Allah ta abin ga da mun ka hada duk wanda ya rinjaye mu ba sai ni na gaba ba saboda ka haraka Allah ce wurin mu gaishe shi su ka duka sun kai su jira ga Allah su da hannu wasu ala lokacin da suka yi su jira kalu قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وعارون da suka da Allah suna da kansu daga kowanne su malaman duka duka malaman da tafi da suka ce bi mun imani da Allah wa mun sai ya yi ya irin wani irin gyaran murya ya yi dariya ya shi aka ne ubangijinta sai suka yi tamyi suka ce a a rabbi musa wa haru ubangijin musa da haruna ba kai ba ubangijin musa da haruna daga wanda ya kai malami ya kai irin wannan matsayi ya kamata ya zai sauran musu wanda ba saboda haka shi yasa in ba don haka nan ba ai ba mai iya gita an fira wannan lokacin da kudi ba in zai zanna majalisa zai zaune zai yi bisa kujera sai an kashe musulmi goma sha hudu sannan ya zama mata bakwai maza bakwai kuma kullum da sani sai an kashe wannan sannan suna daukar rai ya yi wata irin dariya ya dauki kafa ya buga kasa sai ya faɗi bisa kujera ta kwa a ci gaba da aiki to ba ka iya mai magana iri ne ba mai iya mai magana amma imani in ya shiga cikin zuciya musamman harkon musulunci mutum yana sabon musulmi wato akwai imani wurin sabon musulmi akwai imani saboda haka suka ce a ba kai ba rabbi musa wa haru ubangijin musa da haru shi na maka imani da wani bai ji daɗi ba kala abin nan kala firawun قال فرعون آمنتم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا ba ta alamu. An ce ya ɗauki abin nan, ya san shi ya ce a yi taron ya za akwai nasara gari. Da an ka an kai taron ga bai da nasara. to yanzu da ya gane abin na bai da nasara to lokacin da ya gane bai da nasara da yanzu yana kokari ya ɗauki wani mataki wanda an mai kai kwarai na iko sai yanzu ya dawo ga iko ya gane wajen ilimi shi da ya kala fir'aun sai fir'aun ya ce amantu bi yanzu ku kuna imani da Musa da ubangijin Musa wala ana an azana ana lakum kamin ni ana ba da izini na kun gare ku ba ku bari ku nemi izini na na ce kuma sunan sunan kuma sunan ka inna inna haga lalle wanga shiri da kun kai da makarun wallahi ma kirci na kun ka shirya Makar muhu da madina da ku da mu ta haɗa kai na kun kai kun ka kulla wani makirci kun ka ba shi sihiri babba kun ka ci shi kun ka ce bari ku yi ɗan ƙarami don ya kashe ku kun ka ce in ba kun balle ku kafin to ma kirci na kun kawa garin ga kun ji shi kuma ya kuma dawa ga garin wa sai ya nuna shi kwararren dan siyasa na haɗin kan mutane ya karɓa ba da ni kuke ba garin gana kun ka shirya ma kirci fil madinati madina gata kun ka shirya ma kirci da safar biyu na ala dan ke ku ji mutanen ta da tigi jawa na ku mutane ku kawo to alamu na za ku san abin da zan me za ka yi ya ce laukar da ana aidiya ku. Laukar da ana aidiya kun wa arjula kun min khilafin kun mala ukallaba na kuma ajma'in. Ƙwalo inna ila rabbina munqalibun. sai fir'auna ya ce abin da zan yi muku da kadda ana yi ku wallahi zan yi yanki hannun ku duka wa na kwanta arjulakum da kuma ku amma min kalatin tsafa kun san yanzu idan an ka ɗebe hannun mutum guda hannu guda ɗai an ka mai kawawu na biyu da hannu guda bai iya tahiya sosai wata kowa ka tahiya sai karkace ki duk wanda adda irin wannan matsala ku dibe shi ko gadda ya ka tahiya karkace ki ya ce to ba shi zai muku ba in ni yanke hannun dama sai in yanke hannun hauli kaga in kai tsaye nan kasa wanga gihi ya da sama wancan gihi ya da ina magana ta ya yace to haka san ko wata kun mala wasu liban na ku a jama'i sannan wallahi zan cire ku gaba ɗaya da aka ce masalbu a kan dai gawar kuka rikon kaji ko kun kun ka kasuwa ko a rike kawa wuce kai na kasa leba na ita wata kaza ko da aka in an yi dogo sai ko da aka ba ta mutu ko wata kuma tana daukar rai leba na zuba to kun gaira wannan dauka alaki da kuke mu kun kashi kenan yanzu aka shin ba haka duk wanda kawa kaza haka nan wato in bai bari bai mota nawa wanda aka rika a tashe ta amma kamar da kan kasa algo kenan muguwa azaba kenan ta duniya mugu azaba ce yace to wallahi da haka zan muku lawa sai ban ko ajin kalu sai suka ce kai mu duk abin da za ka yi ka yi. inna ila rabbina munqalibuna mu zuwa ga Allah ubangijin mu za mu koma kun ga sun jaddada cewa dai suna da Allah ba shi ba dama wannan ita ce damuwa ta jaddada cewa da sun kai suna da Allah ba shi ba suka ce to inna ila rabbina munqalibuna wa ma tanjimu minna وما تنقم منا إلا على منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين wato in ka ga mutum ya samu kai ne cikin matsala alamar da kaka gane sai hito daga matsalar nan kaga ya rika Allah ko wanda ya fada cikin matsala kaga ya rika Allah ya kama addu'a to zai hito daga wannan matsala saboda ka mutanen fir'auna daga cikin sun karka na malaman gana shi suka ce wa matan kimanin na ranka da ni? babu abin da ya sa kake kyamun mu illa an amanna sai dan sai mun imani da ayatu rabbina da ayoyin Allah ubangiji dan ma ja kana lokacin da tazo mana rabbana ya ubangiji mu da sun da ke muta rabbana ya ubangiji mu afirga alaina sauran ka zubo mana hankali abin da fir'auna zai yi kawo ba mu hankali game da abin ba mu da niyyar canzawa wata wafara musulmi na kuma ka karɓi mu muna musulmi wannan ita ce a alama ta nuna ba za ku dawo baya ba kuma ba za su kanya mu auna duk abin da za a yi za to an ce abin na na fir'auna da duk da an ka ba a ruwaito ya yanke musu hannuwan da kawa ba don ba zai iya saboda haka bai yi nasara ba don Allah ya ce mu Musa da Haruna an tuma wa manitta ba kuma galibu bai mutum ku ya tabbata su ne galibu na ba a iya wanda sun ya bai iya hana saboda haka an ce bai yi abin da ya ce zai bai samu dama ba wa kala malawa min kawai fir'aun وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى wa ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فما قتل أبناءهم ونسعي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون Fir'auna ya ga sun mai da al'amari ga Allah suna ta addu'a hankali ne ya tashi yana ta tunanin mi zai sai ya kuma sun gasa. wa qala mala'u sai manyan mala'u manyan mutane ne sun kace mun kawo fir'auna daga cikin mutanen fir'auna ranka ya dace a tsazuru Musa wa kawo yanzu yana yi aka kyale Musa shi da mutane ne su yi ta kira ga addinin gana su da yusu bibul addi dan sai su yi banna cikin kasa sun kace kira ga addinin Allah banna na cikin kasa ya zaka bari Musa na sai ma banna cikin kasa wa ya zara ka sai bauta maka kai bai bauta ma wa alihataka kuma ya ba allolinka wayanda aka bautawa na ƙasa gare ka ba a bauta musu kuma kai ba a bauta ma kuma ka kyale shi sai fir'auna ya kumbura ya kumbura da sun iza shi qala sanuqatilu abana'ahum yace za mu kashe ɗayan su mata wani sayi nisa'ahum za mu raye ɗayan su mata mu basu cike mana hidima wa inna fawqahum qahirun mu har abada mu a rinjayi akan har abada mu a saman su yadda da nan kan ya ɗauki matakai na kashe biyan maza gaskiya ya yi wannan kuma ba kaɗai ya kashe ba ya kashe da yawa saboda haka mutanen musa sun kai ma musa ƙara قال موسى لقومه استعينوا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا الأرض لله يورثها من يورثها من يشاء من عبادنا قال موسى لقومه استئنوا بالله واصبروا إن لرب الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين wato kullum in na karanta ayar sai in yaba mata tijawan arewa wato da tijawan arewa lokacin da hitina ta fi ko'ina ana ta kashe mutane ƙasar tana ta kai ko'ina dattijawa sun ka ce ku yi hankali ku bari lokacin zaɓe ku kyale shi ai zaɓe za a yi ku bari lokacin zaɓe Allah na ba da mulki ga wanda ya gama ya riga ya ba shi ku bari zaɓe ya yi kin zaɓe ya yi duk ya kuke duk ku hito malam haka ko an kai sun ku yi hankali da zaɓe ya to sai sun ka an sha abinci to abin da muka roƙo ga Allah shi wanga da abin yanzu Allah ya sanar da shi wanda zai yi shi haɗa kai da su manyan mutane Allah ya sanar da shi wanda zai yi ya haɗa kai da su a gyara wannan abin da muka roƙo ga Allah nan. domin duk abin gada muke gani bai san wanda zai yi haɗa kai da su kun bai samu mutane da za su iya shawo mai kan matsalar su haɗa kai ba Kun kai bai haɗu ba kuma da waya a samu abin da aka so don kana yin gaba zuwan ce ya yi yamma ka gyaggyara yamma ta koma wajen gabas sai can ya bata shi amma in kan ku haɗu saboda haka yana yaba mu da tijawa arewa Allah shi kara haɗa kan su guda kuma ya shirya ya sa musu son addinin da kuma son ƙasa. Allah Musa da kawai Musa ya ce mutane ne istainu billahi jama'a ce taimako ga Allah wasu kuma ku yi hankali. Milki na Allah ka ba ya rage ya ba ta ra'awa. inna al'abda lillahi lalle kasa ta Allah ce mulkin kasa na Allah ne yuri sa mai ya sha amin ya badi yana gadar da mulkin ta ga wanda ya gada cikin bayi ya riga ya ba fir'auna isbiru bai hankuri wal akibatu lil muttaqin kashi mai cewa ta bata da musu ku dai ku sai ku ji tsoron Allah kuma ku yi hankuri da abin da ya kace ku ji tsoron Allah Allah zai mana magani wannan magana ta Musa ko haka an kai ta tabbata mutanen ba su yi hankuli ba kalu udina min qabla an tashi ala udina min qabla an tashi ana wa min ba'd ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. an cuta mana min kawai an ta atiya na kamin ka tawo mana kana annabi tun kamin ka tawo wahala ga aka yi mana ita muna ta hankali Kwazon ba da maje ta na bayan ka tawo mana kana annabi ba bari ba ana na ana cuta mana kana care mai hankali Ala, qala an qani wa likadu ko yace hakika ubangijin ku sai Allah ka muke yanku nan wa yasakale ko kun zala adi yana ko ku zama hali gori cikin kasa wa yanzu da kai ku ta amalu na ku sai ka dore ga wannan bayi amma ba su gamsu ba suna ta matsa da sai da yace ya kawani in kuntu amantu billahi fa alayhi tawakkal sai jama'a ku san min mara ni dai bawa nake guda cikin ba Allah nake ba ni ne muku maganin matsaloli Allah ka yi. kai in kuntum amantu billahi in kun kasance kun imani da Allah wa alaihi tawakkalu to ku dogara da shi in kuntum musulmi ne in ku musulmi ne shi ku musulmi na kowa ya kuma kamin ƙara ai mai kaza ku dogara da Allah ya على الله توكلنا سكتي da mun dogara ga Allah mun tun da bai haka mun dogara ga Allah daga sai sun ka dauke duki dama in kana da mutane da kaga mutanen ka sun rika buta to wahala ta kare gare ka tsakanin ka ko bugu ya san inda yaka eh, ya yake ne gare shi kwakwa matsala ya san inda yaka maganin ta saboda haka da zaran kaga mutanen ka sun rike ibada da kyau ne su kowa da matsala ta samu addu'a ya fuskanci addu'a to kai wanke hannunka ka gama aiki saboda haka suka ce wa kalu alallahi tawakkalna rabbana latija anna fitinatan lil qawmi zalimin wa najjina birahmatika min alqawmi alkafirin kongo wannan addu'a ita ce ke kai alam basu gushi ba a shi musa ma da tuya kama musu an ka cigaba da musa na gama addu'a Allah ya ce cika da ujuba da wasu kan da hankali an sha do ba an ka shi na an ka halaka da wannan jama'a saboda haka da zaran ka samu mutane kuma mutanen ka na mai da al'amari ga Allah da gaskiya ka samu kai, amma malam ka samu mutane magoya baya wa'anda kullun babu ruwansu da Allah kowa dai mai kowa dai kai mai wannan ko dan siyasa kake da magana da jihar to kun dai ji yadda matsaloli suka ci gaba da kasancewa da fir'auna da mutane Musa dai ya ce ko ya hankuri wa ake wata lil muttaqin kasa ta Allah ce kuma yana ba da mulki ga wanda ya gada Musa ya tambayi Allah ya ce Allah ina tambaya ya ce me a tambayarka ya ce wace alama muka gane kana son ka kayi fushi da mutane ba ka kauna su ya ce Musa alama ba ni kaunan mutane an uwalle alaihi shirarabu in nada musu sharri wanda da shi ya shi su lalace Aisha zama musu ɗan sha da zama shugabansu to alama ta nuna ban kamar su musa musa ya ce to wace alama muka gane kana son mutane ya ce an uwalliya ya rabu, in zaɓan musu wanda ya su alheri in ci shi su to alama ta nuna ina son to yanzu bani isra'ila sai yi laifi an ba su fir'auna to inda duk mutane sun kai ma Allah laifi mugun shugaba da gaba ya koyi ta mai sai na kwankwada shi ya shugaba ba bai na za a kai kara dai in ba ka rika buta ba balle ka fara ma Allah ya tsare ka ba ka da buta ba ka da shugaba Allah ka ya mana Allah ka yi mana jami'a wani mu na wani Allah ka samu ya tashi Allah ka samu ya tashi ne kyawu saboda darajar sunayen ka a Allah ka zama da da haɗa kan Najeriya da haɗa kai ɗan Najeriya ka shirya shugabannin ka shirya mabiyanka bangare da sunayen ka Allah ka shirya wa ya sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم نرجوك انك انت الله لا اله الا انت العزيز الصمد الذي لا يلد ولم يولد ولم ba mu Allah ka ba

gafarta mana ka da musu kada ka rage sunayen ka Allah da duk bayan nan naka wanda ke sama